Shugaban ƙasan wanda ministan aikin gona Audu Obe ya wakilta ya tabbatar da ƙoƙarin gwamnati wajen jajircewa da ci gaba da bullo da mahimman tsare-tsare da za su inganta samar da abinci da ci gaba ta ɓangaren aikin gona. Ya kuma yaba wa gwamna Nasir 'yar fa'i da ƙoƙarin da ya yi wanda ya ce hakan zai magance yawan hijira daga ƙauye zuwa birane. and with the gradual recovery of our economy, Gwamna Nasiru El Rufa'i ya tabbatar da samar da kyakkyawar yanayi da zai jawo hankalin masu zuba jari domin samun ci gaban tattalin arzikin jihar. Welcome you to Kaduna State. Gwamnan Babban Banki Godwin Emefiele da Sarkin Kano Sanusi Lamido Sanusi da sauran ministoci da kuma sarakuna iyayen al'umma da suka halarci taron sun yaba da irin wannan aikin domin zai inganta ci gaban tattalin arziki tare da rage matsalar rashin aikin yi. Ina kyakkyawan fata cewa wannan kadamarwa ta kawo amfani a ƙasa ta kawo abinci a ƙasa. Gwamnatin gwamna Nasiru ‘yan rufa'i ne ta samar da gidan gonan kaji ta Olam wanda zai kasance babban gidan gonan kiwon kaji a yankin Afirka a jihar Kaduna wanda kuma a kowane sati zai rika kyankyasar kaji miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu kuma zai magance matsalar shigo da kaji daga ƙasashen ƙetare. An riga an samarwa mutane dubu uku aikin yi ƙarshen rahoton kenan.